Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku cikin shirin ilimi hasken rayuwa tare da Bashir Ibrahim Idris. A makon jiya, mun fara tattaunawa da wasu masana harkar sadarwa kuma ƙwararrun 'yan jaridu kan shirin gwamnatin Najeriya na ɗaukar mataki kan masu kalaman ɓatanci a kafofin sada zumunta. amma sai lokaci ya mana halinsa. A cikin wancan shirin, kun ji yadda bakin masanan namu ya yi daidai kan illar da irin waɗannan kalamu ke haifarwa. Yau za mu ɗora, inda za ku fara ji ta bakin Mr. Timawus Mates, tsohon ɗan jarida, kuma mai sharhi kan al'amuran yau da kullum, wanda ke bayani kan irin horon da suka samu wajen aikin jarida. san eh, tun da mun daɗe muna rubutu dole an yi mana koyi koyin shi ne duk abin da za ka rubuta yana da amfani ga jama'a zai taimaka ma ƙasa zai kawo ci gaban al'umma zai tada zaune tsaye to kaga wanda zai tada zaune tsaye na sai ka guje shi amma wanda zai daɗa kara ma mutane fahimta akan matsalin da ake fuskanta shine za ka iya rubuta to wannan an koya mana ne yanzu ba koya ma da yawa da suke amfani da wannan na'urorin ba su da irin koyi wanda muka samu ba su da tarbiya irin wanda muka samu shi ne kawo matsala kuma rashin tarbiyan ba na na iyaye kaɗai ba har ta ma tarbiyan addini don wani abin sai ka tambaya wa na mutane suna bin Allah kuwa abin da suke rubuta to da mu lokacin da muke tashi kaga hoto kamar na wanda wanda Allah ya yi mai rasuwa ba za ka ɗauki hoton ka makala shi a jarida ana gani ba amma yanzu kaga babban mutum ya mutu a hatsarin mota amma a dauki hotonsa a makala a jarida kowa na gani mutumin nan yana da yaya yana da mata yana da iyali wanda a gaba wannan abin an makala shi kenan fa kowa ya samu wani irin asiri suke da shi da daga an ga mutum ya fadi rufe shi ake yi da zani ma kar a gani karshen asiri shine yadda ka kwanta in ka tafi amma yanzu har wani a gashi ma an yi accident mutane na wahala wani ya dauki kamera yana daukan hoto don ya nuna ma jama'a cewa ga yadda ya faru na ga kaman dole gwamnati su dauki wannan matakin don a tsaye da irin abubuwan amma yawanci abin da ya kawo rashin tarbiyya ne shi ma muhammad garba tsohon shugaban 'yan jaridun najeriya da kuma afirka ta yamma kana kwamishinan yada labaran jihar kano ya ce lallai rashin sanin ka'idodin yada labarai na illa kan yadda ake aikawa da wasu labarai ta hanyar sada zumunta. Sannan ɗan jarida da ake magana duk wani wanda za ka ce mai ɗan jarida dole ne sai ya yi horo, ya yi karatu, ya samu ilimi akan harkar jarida, akan hanyar harkar kafafen yada labarai. Amma za ka ga cewa wanda ma misali bai makaranta ba zai iya zaunawa ya duba ya ga labari ko hoto ko wani abu haka. da ya zauna ya harba shi kowa ya riga ya gani kaga ba tare da sanin wato wani irin illa irin wannan labarin ko hoto ko kuma duk abin da ka ka harba zai jawo a ƙasa ba saboda haka ina ganin wani abu ne da har yanzu ana tattauna a duniya kuma na riga na cewa ina ɗaya daga cikin wa'anda suke ba da kyakkyawan shawarwari yadda za a zauna a duba a ga cewa abubuwan na an sasan an saisaita su an bi shariɗa an bi ƙa'ida a tabbatar da cewa an aika labarurruka ko rahotanni da za su kawo ci gaba ba ma a najeriya ba a duniya ba shi daya. ɗan siyasa honorable sani mudi ya yi tsokaci kan yadda wasu ke amfani da sunayen bogi domin cin zarafin mutane. Wayanda suke yin wannan su daina su sani kuma cewa duk abin da ka yi zai dawo kanka. In mutum ya je buɗe account na ƙarya da wani suna yana cin zarafin wasu to ya ce wasu ma su mushi da yake nan. Na biyu suna cutar da al'umma ba wanda kaɗai suke ba ne. domin suna haddasa gaba da kiyayya tsakanin al'umma suna yin amfani da rahaman nan da wannan dama da ubangiji ya ba su maimakon su gode mishi suna butulcewa ubangiji a an ce a addinance ga mu musulmai kallo ma mummuna karka yi wa mutum mummunan kalami karka yi mishi bai dalilin da kuma zaka ɗauki wani abu ka fake da batanci da ɓata wani da haddasa gaba da fitina wannan ba alkhairi ne kuma duk wanda suke yin sa su daina musamman kasa irin ta Najeriya ƙasa da take da bambancin kabilu da addinai in ba ba mu yi la'akari da irin wannan hatsarin da ke cikin social media ba za mu jefa kasan mu a cikin damuwa kuma in muka jefa kasan mu a cikin damuwa mu ne da mu da jikokin mu za mu shiga damuwa har abada Allah ya kiyaye Dr. Musa Aliyu malami a jami'ar Coventry ya ce ba wai kasar Rwanda ce kawai ta fuskanci irin waɗannan matsaloli da yada kalamun batanci ke haifarwa ba ba kuma kasar Rwanda kaɗai bane hakan ya faru ya faru a kasar bosnia inda jama'a saboda bambancin wato kabilanci da shauransu suka yi ta kashe yan uwansu wanda kuma ya haifar da mutane da yawa suka rasa rayukansu banda kasar um, yugoslavia ya faru yana ma faruwa a kasar northern ireland wanda wato kaman bangare ne na birtaniya inda jama'a suna ganin tsakanin su wato mutane ne wanda suna tare shekara shekaru amma kuma nasu bambanci ne na um, addini duk da ma dukansu kristoci ne to amma sai ya kasance ya kasance su na addini daban-daban ne wato da catholic da uh, protestants wanda kuma sai ya kasance ana amfani da hanyoyin sadarwa irin su jaridu da gidan rediyo da talabijin ana suna wa mutanen su hudu da ba kyau da ba ta da kyau wanda kuma har ya kai ga wasu suna tashi suna jefa mabumai suna kashe yan wani rabin sani mudi ya ce wannan ya sa suke goyon bayan ɗaukar mataki kan masu yada kalamun ɓatinci ta wannan hanya wallahi ina goyon bayan wannan dokar kaga ita social media ma wani illa da wasu suke in ba su lura ba za ta cutar da mu abin da ya shafi ilimi yaro ya zauna ya ɗauki littafi ya yi nazari mai zurfi ba zai ba sai in aka ce mishi a'a me yasa fari ya fi baki haske sai ko ya duba a google sai ya dubo fari ma'anan fari ya yanka abin da ake kira cut and paste ka gane to saboda haka in aka yi doka wanda za ta hana mutane amfani da wannan kafofin sada zumunci din ta miyagun a hanyoyi za ta ma rage ma mai da hankalin da jama'a suke yi ban ce kara tana da amfanin ta tana da kuma alherin ta kwarai da gaske amma akwai lokacin da ya kamata kuma ka fuskanci wasu abubuwa masu inganci sai ka ga mutum awa goma duk awa daya hannunsa na kan social media sai ka ga mutum biyar suna zaune maimakon a ce suna hira ta zumunci tsakanin su sai ka ga kowa hannunsa na kan waya sun kuya ba ma mai karuwa da dan uwansa mai kace me nace babu to saboda haka gaskiyar magana akwai lokacin da in ya kama ni ina goyon baya a wani yanayi yi musamman yanzu abin da ya faru a Benue na kwanan nan ana ciki mutane sun yi ta amfani da social media don batanci da yada karya da jita-jita a irin wannan lokuta gaskiya duk lokacin da ƙasa take fuskantar wani abu na damuwa mai hatsari ni na goyi ba irin wannan lokuta gwamnati ta yi wani amfani da wata damarta don rage yaduwar miyagun kalamai a social media. Mr. Thomas Matthias ya yi tsokaci kan hanyoyin da za a jawo hankalin jama'a domin gane illolin irin waɗannan kalamai. mataki na farko shine gwamnati ta sa cewa an hana yanzu za su makamai duk wanda suke kawo irin wannan eh, eh, batanci a hanyar zada zumunta mataki na biyu shine a yi faɗakarwa a yi faɗakarwa sosai a yi ilmantarwa a rediyo da tv don mutane su fahimta dole a yi wannan aikin a ja hankulan coci-coci da masallatai a gaya mu da ma da suka zo sujada cewa ga yadda ya kamata a yi rayuwa yanzu a nan ne za a ja hankulan mutane abin ya ragu thomas sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri karo na biyu, amma da ikon Allah a makon gobe za mu ƙarƙare. A madadin Dr. Musa Aliyu na Jami'ar Coventry da Mr. timawus Matthias tsohon ɗan jarida kuma mai sharhi kan al'amuran yau da kullum a Najeriya, da Muhammad Garba, tsohon shugaban 'yan jaridun Najeriya kuma kwamishinan yaɗa labaran jihar Kano, sai Honorable Sani Mudi ɗan siyasa, da sashen Hausa na Radio France International, sai injiniyanmu Ibrahim Tukur Kefi, Bashir Ibrahim Idris ke cewa ku huta lafiya.